masu sauraro barkamu da war haka musa tijjan ahmadu ne ke farin cikin kasancewa da a zango na biyu a jerin shirye-shiryen da muke gabatar muku daga nan sashen hausa na deutsche valley bayan an sha labaran duniya a jerin rahotannin da muka muku tanadi za ku ji cewa shugaban najeriya ya shirya miƙa kasafin kuɗi mafi girma ga majalisun dokokin ƙasar shin hakan ka iya kawo ƙarshen masassarin tattalin arzikin da al'ummar najeriya ke fuskanta abu takwas da shugaban kasa ya ambata na wadatar da ƙasa da abinci rage talauci neman ma mutane aiki sama mu kowa a yi da shi mai nema kuma ya samu hanya da bunƙasa tsaro duk wannan da allah akwai tanadin da an kayu. ministan kasafi da tsare-tsaren najeriya kenan a tiku bagudu da za a ji karin bayani nan gaba gwamnatin mulkin sojan jamhuriyar nijar ta soke dokar hukunta waɗanda ake kamawa da laifin safarar mutane zuwa ƙasashen turai ta hamadar sahara amma kafin nan ga zainab muhammad abubakar ɗauke da labaran duniya dw labarun duniya hukumar lafiya ta ce mutane da yawa na iya halaka a fiye da watan hare-haren dakarun isra'ila da cututtuka ana mataki na ƙarshe na ceto ma'aikatan da suka makale a ƙarƙashin ƙasa indiya mutane sama da talatin suka mutu daga har-haren 'yan ta'adda a ƙasar togo mutane da yawa na iya mutuwa daga cututtuka fiye da na tashin bama-bamai a cikin gaza idan ba a gyara sashen kula da lafiya ba na al'umma in ji kakakin hukumar kula da lafiya ta duniya wato who hukumomin kiwon lafiya na gaza wanda majalisar ɗinkin duniya ta aminta da su sun ce an tabbatar da kashe mutane fiye da dubu goma sha biyar a hararen da isra'ila ke kaiwa a gazan kuma ciki kaso arba'in daga cikin ɗari kananan yara ne daura da wasu dubbai da ba a san yawansu ba da ake fargabar sun mutu kuma ke ƙarƙashin ɓaraguzan gine-gine isra'ila ta lashe takobin kakkaɓe ƙungiyar hamas da ke mulkin zirin gaza bayan da 'yan bindigan suka yi nasarar tsallaka shingen da ya raba yankunan a hari mafi muni da aka kai akan isra'ila da ya kashe mutane kusan 1,200 tare da kama wasu sama da 200 tun a ranar 7 ga watan oktoba a yayin da aka shiga rana ta biyar na tsagaita wutar wucin gadi don shigar da kayan jin kai da kuma musayar fursunoni da waɗanda aka yi garkuwa da su dakaran na isra'ila na ci gaba da kai samame ta ƙasa a unguwannin gabar yamma da kogin jordan inda aka kashe wani yaro a daren jiya tare da kama wasu matasa da yawa. jami'ai a indiya sun ce suna gab da ceto ma'aikatan gine gine nan 41 da suka makale a wani rami da ya ruguje sama da makonni biyu da suka wata su gabata a arewacin kasar bayan da wasu masu aikin ceto suka da ka'in da na'in domin isa gare su ana kokarin ciro ma'aikatan ne da wata wata hanya da aka yi da bututun karfe wanda masu ceton suka tura ta cikin duwatsun da aka fasa pushkar singh babban jami'in jihar uttarakhand inda hatsarin ya auku ya wallafa kan shafinsa na dandalin sada zumunta na x wanda aka fi sani da twitter a da mai magana da yawon gwamnatin jihar kirti power ya ce kimanin mutane goma ne suka yi aiki cikin dare domin tono duwatsu da tarkace da kayan aikin haƙowa na hannu wanda da shi ne ake sa ran mataki na ƙarshe na ceto mutane 41 ɗin. ma'aikatan gwamnati tarayyar turai na iya haramta wa ma'aikata sanya alamomin shigar addini irin sullubi na musulunci ko da kuwa ba su da alaka da jama'a kamar yadda kotun turai ta zartar a wannan talatar hukuncin kotun ya samu asali ne daga wata karar da wata ma'aikaciyar ofishin karamar hukumar belgium ta shigar inda ta kalubalanci haramta mata sanya lullubin musulunci inda take ganin hakan ya keta 'yancinta na addini kuma an nuna mata wariya. sai dai kotun ta iyu e mai matsugunni a birnin luxembourg ta ce hakan na da nufin samar da yanayi na daidaito tsakanin jama'a ba tare da alaka da wani addini ba labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na dw a wannan talatar ce wata kotu a kenya ta yanke hukuncin cewa harajin gidaje masu rahusa mai cike da cece ce da shugaba william ruto ya gabatar ya saba wa ka'ida a watan yuni ne aka sanya hannu a kan dokar biyan harajin na kaso 1.5 na albashin ma'aikatan kasar ta kenya masu biyan haraji wanda za a yi amfani da shi a shirin samar da gidaje masu rahusa ga ma'aikatan gwamnatin wata tawagar alkalai guda uku a babbar kotun da ke nairobi ta ce bullo da harajin baya cikin tsarin shari'a sannan kuma ware ma'aikatan da ba sa aiki a ƙarƙashin gwamnati ne a wannan shiri kuma ba shi da ma'ana ga wannan rukuni na mutane. a wata sanarwa da ba kasafai ake ji ba kan harkokin tsaro gwamnatin togo ta bayar da rahoton cewa ya zuwa yanzu an kashe mutane fiye da talatin a cikin wannan shekarar sakamakon hare-haren 'yan ta'adda a arewacin kasar kasashen togo da benin da ghana da kuma cote d'ivoire dukkansu makwabta a mashigin tekun gini suna fuskantar barazanar karuwar tashe-tashen hankula daga rigingimu masu jihadi da kan iyakokin Nijar da Burkina Faso. Ministan sadarwa na Togo Yawa Koigan ya shaida gidan talabijin ɗin ƙasar na tvt cewa mutane 31 ne aka yi jimillar cewa sun mutu 21 kuma suka jikkata yayin da wasu uku suka ɓace bayan aukuwar rikici da ke aka danganta da na 'yan ta'adda kakakin na gwamnati ya ce ƙasar na fuskantar harin kwantan ɓauna da faɗace-faɗace. wanda a cikin wannan shekara ɗaya aka yi har goma sha ɗaya daga ƙungiyoyin 'yan ta'adda masu ɗauke da mukamai kana yawan fashe-fashen ababen da ke da alaka da mai sun karu a cikin wannan shekarar to masu sauraron mu zagayen farko na labaran duniyan kenan musa tijjani ahmad gare ka to madalla gaida zainab muhammad abubakar da ta karanto mana labaran duniya dw harkokin yau A rahoton na yau za ku ji cewa al'umma a wasu ƙananan hukumomi a jihar Katsina da ke tarayyar Najeriya sun ce yanzu haka 'yan bindiga ne ke iko da garuruwan su tare da kakaba musu wasu ayyukan da ya fi su Yayin da ya rage kwanaki kalilan a gudanar da taron muhalli na duniya a Dubai, wasu matasan Afirka sun buƙaci manyan ƙasashen duniya da su bayar da tallafin kuɗi don gudanar da aikin kula da nahiyar da ke fama da matsalolin da sauyin yanayi ke haddasawa. akwai madauke da shirin duniya mai yayi har ma da wasiƙun ko masu sauraro da kuma shirin ku na lafiya jari amma kafin sannan za mu fara daga tarayyar najeriya shugaban kasar bola ahmad tinubu zai mika kasafin kuɗin kasar irinsa na farko ga sabuwar gwamnati kasafin na triliyan 27.5 dai na zaman mafi girma cikin tarihin kasar da ke da ɗimbin bashin da ya kai akalla triliyan 87 a halin yanzu daga abuja ubala musa na da ci gaban wannan rahoto zuwa yanzu dai sama da kaso 80 da ɗoriya na kudade na shigar tarayyar najeriya da na tafiya ne ga biyan kudin ruwa da ma bashin da ke da kokarin jaya ga kasar a yankunan da ragowar 20 ɗin ke tafiya ga kokarin na inganta rayuwar al'umma to sai dai kuma mahukunta na kasar sun ce suna da isassu na kudade na batawa a kokari na sauke na yunayen kasar a shekarar baɗi atiku bagur dai na zama ministan kasafin kudin tarayyar najeriya da ƙarin kudin biyan bashi da suka karu duk da haka an kokari kudin ayyuka ya karu kuma wannan kashin kudi da ake yi akwai harka hanyoyi akwai harka eh, abubuwa da ke damun jama'a bunƙasa abinci domin suka su sauka akwai ruwan sha akwai harka ilimi harkar lafiya duk dai waɗannan abu takwas da shugaban ƙasa ya ambata na wadatar da ƙasa da abinci rage talauci neman ma mutane aiki sama ma kowa a yi da shi mai nema kuma ya samu hanya da bunƙasa tsaro duk wannan lahi ta'ala akwai tanadin da an Wato gwamnatin tinubu na da kuɗin da za ta yi mutane za ta cika alƙawarin ta ɗaukar mutane. ta'ala kasafin na tiriliyan 27 da rabi da na zama mafi girma a cikin tarihi na kasar da ke dimbin bashin da ya kai naira tiriliyan 87 a halin yanzu rashin kuɗin da dimbin bashi da sun nisa wajen ruɗe masu mulki na kasar da ke faɗin ta yi baƙi ga tattalin arzikin tarayyar najeriya dr hamisu ya'u dai na zama ƙwararre ga tattalin arzikin tarayyar najeriya kuma ya ce da kamar wuya sauke nauyi a bangaren na gwamnatin ke da tunkarar bashi nufin biya na tsohon bashi. Ah, zai wahala ta iya gabatar da wani abin kirki wanda wanda aka sha baya har yanzu ma kokarin shi kansa bola mai tunu kokari yake ciwa su suka nan daga wurare daban-daban so so da haka za ka samu ba hankali ba kawai za a kasafi ne a ciwo bashi a rufin da sake tafiyar da a sake biyan bashi abinda ba washe kira sarkin bawa rikici gado a ciwo bashi a biya bashi to wannan ba karamin hatsari ba ne a cikin ƙasa kwarai da gaske kuma ba zai ba da damar wato cimma wasu bururuka da ya kamata a yi su cimma ba kamar yadda suka yi mutane alkawari. bashin da ke shirin komawa hanji ko kuma suna zuciya cikin halin mulki a cikin kasa da tsawon watanni guda shida da sabuwa ta gwamnatin tarayyar najeriya ta karɓo ƙarin bashin da ya kai dala amurka miliyan ɗaya har dubu biyu kuma yayin da abuja ke ƙara zara tallafi babu alamun rage kisan kuɗin tafi da gwamnati da cewar faruk bibi faruk da ke zama ƙwarai a cikin harkokin tafi da gwamnati ke zama babban bukata ga inga inganta rayuwar al'umma ana tunanin cewa gwamnati ta rage kashe kuɗaɗe a wato harkokin da ba musu amfani ba ne ga mutanen ƙasa harkoki na jin daɗin manya ko kuma na sharholiya ko na sayan abubuwan hawa na alfarma ba a ga alamun cewa gwamnatin tinubu a majalisa ko a cikin tafiyar da harkokin zartarwa tana da shirin rage kashe kuɗi na ma'aikatan gwamnati da masu sarrafa gwamnati ba. A cikin rashin kuɗi da kukan babu ne dai mahukuntan tarayyar Najeriya ke shirin sayan motocin alfarma. A cikin sunan ayyukan mulkin tarayyar Najeriya guda biyu. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya. al'ummar wasu ƙananan hukumomi a jihar katsina da ke arewa maso yammacin najeriya sun ce yanzu haka 'yan bindiga ke iko da garuruwansu inda suke musu yadda suka ga dama kuma ba su da halin yin magana dole suke musu biyayya kamar yadda za ku ji karin bayani a rahoton wakilinmu yusuf ibrahim jargaba Iko da waɗannan yankuna da 'yan bindigar ke yi na zuwa ne lokacin da sabon gwamnatin jihar ta bullo da wasu sabon dabaru na magance matsalar tsaron, amma dai duk da haka wasu al'ummar yankin karamar hukumar faskari sun ce dole suke ma 'yan bindigar biyayya kamar ɗa da mahaifi, kamar yadda wani mazaunin yankin da bai so a ambaci sunansa ba ke cewa. Ai su ke mulki mu, ba yadda za a yi kaje gonarka 'yan gata su. Kwanan na ma sun harbi wani sakamakon a je masa aiki ba cewa ya bai zuwa ba ya je gida ya dan shiryo sai ga kaman ba zuwa zai ba suka sa bindiga suka harbe shi magana gaskiya su ke mulki a wajejen nan duka yankunan nan baka da wani yanci naka ba sai abin da suka so wannan haka yake komi suka so dole a yi musu kamar da da uba ke juya mu yadda suka ga dama saboda mulki gami da iko da 'yan bindigar ke ma al'ummar irin waɗannan yankuna akwai kuma wasu garuruwa da 'yan bindigar ke naɗa kafa suna sa ana musu aiki ciki kuma har da mata kamar yadda wannan da bai so ambaci sunansa ba ya yi ma DW karin bayani. Ainihin bayanan da ke faruwa na unguwar tsamiya da bangi da kuma zuru da kogo da unguwar marke da kafi da raba da sauran makwabtan yankunan da ke akwai abin da suke yi wasu daga cikinsu sun karɓi gonaki manya na manyan manoma waɗanda suka kora su sun noma kuma ainihin mutanen da ke zanna a wannan yanki su ne suka noma masu waɗannan gonaki bisa ga tilasti saboda haka kuma yanzu da suka tashi kwashe amfanin gona sai su kwashi matan da ke akwai su je da su waɗannan gonaki su je su tuge masu wake sannan su buge masu kuma su ɗure masu wannan shine gaskiya abin da ke faruwa ba su bari ba har yanzu abubuwan nan da suke yi na cutar jama'a har yanzu suna yi ba wai bari suka yi ba To ko gwamnatin jihar Katsina za ta ce game da koken waɗannan al'umma da suka ce 'yan bindiga na iko da yankunan su? Dr. Salisu Balazango shine kwamishinan watsa labarin jihar. Gwamnatin jihar Katsina ba ta da masaniya akan wannan batu. Kuma insha Allahu a gwamnati za ta bincika ta ji sahihancin wannan labari. because hakkin gwamnati ne ta kare rayuka da dukiyar al'umma kuma gwamnati za ta ci gaba da yin duk abin da take yi a kan kokarin da take yi a yanzu haka na tabbatar da wanzuwar zaman lafiya a jihar katsina sabuwar gwamnatin jihar katsina dai tun daga hawan mulkin ta kawo yanzu ta ce ta kashe kuɗi sama da naira miliyan dubu goma domin magance wannan matsala abinda masana tsaro irin su mejo bishil galma mai murabus ke cewa sun sha ba gwamnonin arewa shawara kan dabarun magance matsalar saboda akwai yiwuwar wasu su yi amfani amfani da damar wajen azurta kansu da kuɗaɗen da ake warewa na tsaron. Dama mu abu da muke gani gononin nan da suka fito suka ce za su ɗauko masu taimaka ma eh, jami'an tsaro mun ba da shawara muka ce su ɗauko waɗanda za su koya musu aikin sanar da inda wayannan mutane suke don a bi su wurin a kai musu yakin nan ba shakka akwai siyasa a ciki ya kamata kuma gwamnoni su tashi tsaye su dago kowaye in ba ka ba abun takaici ne a ce an kashe ɗimbin kuɗi irin wannan amma har yanzu ana samun irin wannan abun takaici. kananan hukumomi kusan ashirin ne dai ke fama da matsalar tsaro a jihar Katsina. sai dai an sha ambato gwamnan jihar Dr. Dukkwarada na shan alwashin kawo ƙarshen matsalar abin da yasa yake ci gaba da neman haɗin kan al'umma na addu'o'i da kuma ba da bayanan sirri ko kuma maɓoyin 'yan bindigar ga jami'an tsaro. Yusuf Ibrahim Jargaba, DW Hausa daga Katsina a Najeriya. To madalla rahotannin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Deutsche Welle Musa jan Ahmad ne ke cewa a dakace mu. Gwamnatin mulkin sojin jamhuriyar Nijar ta soke dokar hukunta waɗanda ake kamawa da laifin safarar mutane suna ƙetarawa turai da su ta hamada Sahara, wanda aka kafa tun a shekara ta 2015. Wannan matakin na gwamnatin sojin Nijar ɗin ka iya ƙara wato janyo takun saƙa tsakaninta da ƙasashen turai da suka kaka ba mata takunkumi sakamakon hamarar da gwamnatin demokuraɗiyya ta Muhammad bazum Wakilinmu da ke mai Salisu Bakari na da ci gaban wannan rahoto. dokar da shugaban kasa na mulkin soja ya dauka mai kudurori guda uku da ke dauke da sa hannun babban sakataren gwamnati muhammad rufa'i lawali a kudurinta na farko ta ce an soke wannan doka mai lamba 2015 da 36 taron 26 ga watan mayu na 2015 da ke haramta jigilar bakin haure sannan kuduri na biyu na dokar ya ce duk hukuncin da aka dauka na dauri kan wannan doka duk an shafe su daga ranar da aka dauki wannan kuduri sai kuduri na uku da ke cewa ba za a karbi duk wani batu na tambayar diya ko kuma wani makamantan haka da zai biyo bayan wannan mataki ba inda kudirin ya ce ministan shari'a da kare hakkin bil'adama ya bi lamarin sau da kafa don ganin komi ya gudana yadda ake bukata sai dai daman kungiyoyi da dama masu kula da harkokin bakin haure sun yi ta kai ruwa rana na ganin an soke wannan doka tun da jimawa kuma a cewar hamidu nabara na kungiyar Gmail ci gaba ne a fannin mutunta 'yancin zirga-zirga na bil'adama saboda mun yi ja hankali sosai A kan illoli da ke tattare da ita wannan dokar saboda na farko dai ita Nijar tana cikin kungiyar ECOWAS wato dawo ko wadda ita kungiyar dawo ta ba ma 'yan ta? dama na yawo a cikin ta ba tare da visa ba ko wani abu to sai zama ita wannan dokar tana kawo cikas wajen samun shi wannan haƙƙi na kai da kawowa a cikin dukkanin ƙasashen sai dawo sai zama da an ga ɗan ƙasar waje yana zuwa waje a da sai ya yi tsammanin kamar zai na libi Aljeri ko kuma kasashen turai sai ana tattare su ana hana musu wucewa tun dai wasu ke kallon lamarin a fuska ta hada-hada da waɗannan bakin haure matafiya ke iya kawowa a garuruwan da suke ficewa na kan hanya tun daga birnin yamai har ya zuwa agadas da dai sauran garuruwa kuma a cewar musa bashir wani mai fafutkar kare hakkin jama'a a jihar agadas ya ce hakan zai sanya zukatan agadasawa da ma sauran masu harkokin kasuwanci da dama abu ne wanda daman mutane suna jiran shi tunda wannan baki ma zauwa alheri ne idan suka zo kamar masu kasuwanci duk abin da suke sayarwa za ka ga zai sayi saboda yawan jama'ar da take shigowa to kuma muna so a gane da ko da gwamnati ta ba da izinin a yi wannan tafiyar muna tunanin allah da kuma za ta ɗauki wasu ɗan dokoki da za ta kare hakkin wannan bayan allah da za a tsallaka da su kama lafiyarsu da kuma rayuwarsu sai dai daga nashi bangare sahanin muhammadu wani na hannun damar hambararren shugaban kasa bazu muhammed ya ce su irin waɗannan matakai da sabon hukumomin ke ɗauka ko kaɗan basu-basu mamaki wannan mu bai da wani mamaki gare mu kuma mun san da eh, duk abin da suka nan gayi da idan tutule fason karshen alewa kasa mm, ga hili kuma ga mai doki ga sunan ga duniyan nan za mu zura musu ido mu gani har ƙarshen su saboda 'yan nijar dai kowa yau ya ɗanɗane abin da yake shi gare ne abin da dai muke fata Allah ya tsare mu ƙasar mu kuma wanga hanya da sun ka ɗauko na eh, lalata tattalin arzikin ƙasa da lalata ƙasar da lalata tsaron ƙasar mu to Allah ubangiji dai ya tsare mu wannan batu dai na bakin haure duk kuwa da yadda ake ganin shi a matsayin yanci na walwala ko zirga-zirgar al'umma daga wannan ƙasa zuwa wancan a hannu ɗaya kuma wasu na ganin cewa lamarin ne da ke tattare da haɗarruka inda aka sha samun gawawwakin jama'a a dajin sahara da wasu daga cikin masu jigilarsu ke barinsu wasu kuma ke bacewa a dokar daji lamarin da ake ganin ala tilas sai an ɗauki kwararan matakai domin kare hakkokin waɗannan matafiya salisu bukari dw hausa daga yammai a jamhuriyar nijar to madalla yayin da ya rage kwanaki kalilan a gudanar da taron muhalli na duniya a birnin dubai wasu matasan afirka kasar kamaru sun buƙaci manyan kasashen duniya da su bayar da tallafin kuɗi don gudanar da aikin kula da nahiyar da ke fama da matsalolin da sauyin yanayi ke haddasawa da suka haɗar da fari da ambaliyar ruwa da guguwa mai ƙarfi da dai sauransu abdulkarim muhammad abdulkarim ya duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ya aiko mana babban ƙudurin da matasan suka sanya a gaba shine ganin an samar da kudaden da za a aiwatar da manyan-manyan ayyuka a afirka da za su tallafi kafaɗar matasan waɗanda da su ne za a iya samun nasarar yaƙar sauyin yanayin cikin nasara gurɓatar muhallin dai ta zama annoba a nahiyar afirka wadda matuƙar aka gaza aiwatar da ayyukan to hakika nahiyar za ta ci gaba da fuskantar annoba iri-iri in ji wata matashiya 'yar gwagwarmayar kare muhalli daga ƙasar kenya mai suna shamfi'ana We have had six failed rainy seasons. Ta ce damuna shida kenan muna fama da matsalar rashin saukar ruwan sama isasshe. Wannan kuma ka iya yin mummunan tasiri ga harkokin noma da kiwon da yawancin al'ummomin ƙasar suka dogara da su. Babban abin takaicin ma shine yadda ake ci gaba da samun rikicin manoma da makiyaya a arewacin Kenya sakamakon rashin wadatar abinci a dalilin rashin ruwan sama. kuma ko da an samu saukar ruwan yakan zo da ƙarfi da yake komawa ambaliyar ruwa wadda ke yin awon gaba da matsugunanmu. mu. da dama can ba wani inganci ne da su ba. Our houses most of So they end up being Inda kuma ta ce wajibi da hukumomi su agaza wa tsarin domin samun nasararsa. A kamar kuwa matashiya Mbon Kimbi ta kungiyar African Coalition for Sustainable Energy and Access ta ce suna aiki da manoman ba dare ba rana don ba su shawarwarin yadda za su kula da harkokinsu a irin wannan lokaci na rashin tabbacin samun isasshen ruwan sama da kuma kandarewar doron ƙasa a dalilin sauyin yanayin we teach farmers how to produce their own biofuel. Ta ce muna ƙoƙarin koya wa manoman yadda za su samar wa kansu takin gargajiya da kuma feshin magani shi ma na gargajiya domin inganta ƙasar noma yadda ya kamata tare da fitar da tsiro mai nagarta sakamakon aikin gwajin farko na bara da muka samu ya yi kyau matuka, a don haka yanzu muna cikin zango na biyu ne na shirin to sai dai muna fama da karancin kuɗin gudanarwa. But one of the problems we have is finances. wannan matsala ta rashin kuɗi dai ta janyo tarnaki ga shirin yaƙi da matsalolin sauyin yanayi a nahiyar afirka kamar yadda babban daraktan ƙungiyar ta african coalition for sustainable energy and access jamshi augustine ya tabbatar following the adaptation gap report that was published ya ce rahoton da muka fitar kwanan nan ya nuna cewa nahiyar afirka na samun gibin gudanarwa na dala amurka biliyan 194 zuwa 366 a duk shekara 194 to 366 billion haka zalika ya kara da cewa nahiyar afirka na bukatar dala biliyan 53 a kowace shekara daga nan zuwa 2030 domin magance illolin da sauyin yanayin ke haddasawa to amma dala biliyan 11 da kusan rabi kacal ta karba daga shekarar 2019 zuwa 2020 wanda ko ƙasashe goma sha ɗaya na nahiyar a ƙashin kansu suna kashe ninki biyar na kuɗin don daƙile yaɗuwar matsalolin sauyin yanayin adadin da ya wuce abin da suke kashe wa fannin lafiyar ƙasashensu za dai a gudanar da babban taron sauyin yanayin na duniya cop 28 a ranar 28 ga wannan wata na nuwamba a birnin dubai na haɗaɗɗen daular larabawa Tuma da lagaida Abdulkarim Muhammad da Abdulkarim, kazalika ƙarshen rahotannin namu na yau kenan a daidai wannan lokaci nan gaba kaɗan za ku je mu da shirin duniya mai yayi a dakace mu. kuma da yanzu kuma sai jerin shirye-shiryen da muka tanadar muku inda za mu fara da shirin da ke kasancewa tubalin tattauna al'amuran demokuraɗiyya a ƙasashen duniya walau ƙyar gariba ko faɗuwa tare da Usman Shehu Usman. DW Duniya mai yayi. Jama'a barkanmu da saduwa a wannan shirin duniya mai yayi. kuma za mu duba ne wani rudani bayan hukuncin kotun ɗaukaka ƙarar zaɓe kan gwamnan jihar Kano. Usman Shehu Usman ne ke cewa shirin na tattare da masu ruwa da tsaki waɗanda suka haɗa da masanan shari'a da masanan siyasa da masu kansu 'yan siyasan. To idan dai ba a manta ba hukuncin kotun ɗaukaka ƙara kan shari'ar gwamnan jihar Kano, hukuncin ya bar baya da ƙura, inda kusan lamarin ya firgita tunanin 'yan ƙasar ta Najeriya da dama. Don haka na nemi farfesan ilimin shari'a kuma babban lauyan Najeriya, farfesa Mamman Lawal Yusufari, ya ɗan fayyace mana wannan rikita-rikitar da aka samu. Uh, Malam Usman, uh, gaskiyar magana uh... al'amarin nan kamar za mu ce an yi abin da ba a taɓa yin irinsa ba domin a aikinmu na lauya dai mu ba mu taɓa ga kuskure irin wannan ba tufka da warware a cikin hukunci guda ɗaya musamman a shari'a mai mahimmanci irin wannan in ka duba kujerar gwamna kuma gwamnan ma na jihar kano jihar da take da mahimmanci a najeriya baki ɗaya to za a iya cewa akwai ajizanci na dan adam kamar yadda su kotun daga baya sun zo sun yi mm, bayani suka ce kuskure ne aka samu wajen buga wannan takardar to tunda sun ce kuskure ne sai mu ɗauka a matsayin kuskuren ne kuma ga dukkan alamu ya nuna kuskuren ne tunda ai a karantawar da aka yi ba a ji wannan kuskuren ba kuma shi ma hukuncin kansa in ka dube shi kulliyarsa wato kacokan za ka ga cewa wasu wurare ne guda biyu aka faɗi saɓanin abin da yake cikin sauran wuraren gaba ɗaya na cikin wannan takarda. To amma wace takarda aka gani a hannun NNPP kuma me ya bambanta ta da takardar da ke hannun alƙalai wato takarda ta gaskiya ba wai kofi ba. Wato takardar da take da kuskuren nan kofi ce in an ce kwafi kuma ana nufin akwai original ita kuma daban original ɗin wato hukunci da yake original shi yana cikin fayil ɗin da yake gaban kotu daga cikin wannan ne aka je aka buga aka samu wannan kwafi ɗin ana kiransa certified true copy a turanci wato wannan kwafi ne hoto ne na abin da yake cikin na ainihi a cikin fayil ɗin to a wajen bugawa ne aka samu wannan kuskure wanda muna ganin babban kuskure ne Eh, dama idan an buga din a keken rubutu ko a kwamfuta shi magatakardan kotu zai sa hannu ya saka stam ya saka kwanan wata sai ya ce wannan ita ce cikakkiyar kwafi na abin da muke da shi a cikin fayil na original to kaga kuskuren a wannan kwafi din ne original din wanda a bisa al'ada rubutun hannu ne alkalai suke yi a cikin fayil shi yana nan kuma abin da kotu ta yi bayani shine wannan din babu kuskure a cikinsa original din a wajen kwafi din ne aka samu kuskure kuma sun gyara sun ba da haƙuri cewa ajizanci ne na ɗan adam abin da ya faru kenan kuma sai ina ganin jama'a su yi haƙuri a yi musu wannan uzurin illa iyaka bai kamata a ce an samu wannan kuskuren ba inda an karanta kwafin bayan an fito da shi to za a ga wannan kuskuren. To shin farfesa za a iya cewa mutane ne ba su fahimci wannan shari'ar ko kuma dai a zahirance an samu wannan rudu daga bangaren alkalai. Amalu Usman barin ba da misali yadda za a fahimta sosai yadda abin ya faru. Na farko a ɗauke shi a juya shi a yi bayani a ce ga abin da NNPP ta ce ga abin da APC ta ce ga abin da kotun ƙasa suka yi mu kuma ga abin da muke ganin hujja a wurinmu. mu. a matsayin na kotun ɗaukaka gara ba mu yadda da wannan dalili ba saboda haka mun jingine shi jam'iyyar nnpp a nan bata yi nasara ba haka dinga ban dalilan nan ɗaya bayan ɗaya har guda bakwai duka ba yadda da su ba da nnpp ta kawo sai kuma daga ƙarshe wajen yin hukunci sai a ce saboda haka mun biya jam'iyyar nnpp kuma nasara to kaga in ka ji wannan ka tabbatar da cewa wato kuskure ne bai zai yiwu abubuwa guda bakwai duka a dube su ɗaya bayan ɗaya a ce ba ta yi nasara ba apc ce dai nasara a cikinsu kuma daga ƙarshe wajen rufewa ka ce kuma nnpp ce ta nasara ba tare da ganin cewa lallai kuskure ne abin ya faru ba duk mai hankali idan ya gani ya ji ko ya gani ya san cewa maimakon a ce apc ce ta nasara an ce nnpp to kaga cewa lallai wannan kuskure ne na dan ajizanci na dan adam To amma fa wannan ɓangaren shari'a kenan ga farfesan siyasa Sadiq Abba shi kan babu wani kuskure rudani ne kawai na 'yan siyasa kuma a cewarsa ba wai APC ce da irin wannan tsari ba kowace jam'iyya haka za ta yi idan ta samu dama. wato abin da ya faru a Kano abin kunya ne abin tausayi kuma abin tsoro abin ya nuna kan cewa a Najeriya dai a demokradiyyar najeriya kamar matonin rijiya ne wato in ilmin da aka samu abin da kotu suka yi akan zaben kano shine an samu ilmi akan cewa in za ka tsaya zaɓe a demokradiyyar najeriya sai ka tanada ababe kamar uku ko hudu na farko shine ka sayi a takaranka a jam'iyyarka na biyu kuma ka sayi ƙuri'un talakawa a na uku kuma to bayan zaɓen in kai ka ci ka tabbatar cewa kana da kuɗin da za ka je kotu kar a kwace maka a wato ka in ba kai kace ba wato dole ne ka da kuɗin da za ka je kotu kotu ta kwace maka nasarar da an ka ya ci a baka to shi ne wannan alƙalma suka nuna wato abin da ya faru amma fitina na gaba demokradiyya ta hanyar kotu ba alheri ba ne ga siyasar ƙasar nan ba alaƙa tsakanin zaɓen da aka yi tsakanin talaka da wanda suka yi takara da kuma wa ya cancanta ya ci zaben da kuma wa ya fadi zaben yayin da masanan shari'a da masanan siyasa daga jami'o'i ke bayyana irin fahimtarsu da ma abin da suka hanga to shin ya su kuma 'yan siyasa da ake damawa da su honorable ibrahim masari babban mashawarcin shugaban najeriya ne bola ahmed tinubu a bangaren siyasa Ah, malam usman zan yi mamaki gaskiya masu zargin su ya rufe saboda bakar adawa da suke da wato apc in ban da haka sai in ga cewar aika an yi shara'a a bauchi jam'iyyar pdp ce kuma ta samu nasara tun daga kotun farko wato tribunal har zuwa kotun ɗaukaka ƙara kuma an yi a jihar adamawa har zuwa kotun ɗaukaka ƙara an yi a taraba haka an yi a delta haka an yi a ibom haka an yi a enugu haka an yi a bayelsa an yi a oyo inda shi makin da yake mutanen nan da yake su ya rufe da waɗannan abubuwan ba su tunanin shi sai kawai jam'iyyar apc inda ta yi nasara shine ya zama abin magana su kuwa ma a bangaren su 'yan jam'iyyar anpp ba hukunci ne kotu ta yi ba amma wala-wala ce kawai aka aikata shugaban masu rinjaye na majalisar dokokin jihar kano honorable lawal husaini ce diyar gurasa na da irin wannan ra'ayi to gaskiyar al'amari mu 'yan jam'iyyar nnpp 'yan kwankwasiya wannan hakunci da kotun ɗaukaka ƙara ta yi ba mu karɓe shi ba ba mu yarda da shi ba hakunci ne wanda ya saba wa irin hakunce-hakunce masu kama da wannan namu wanda kotunan ɗaukaka ƙara suka yanke hakunce-hakunce a kansa irin wannan hakunci hatta a kotun koli wato supreme court ta yi hakunci tsakanin peter obi da jam'iyyar pdp inda ta ce ikon yin magana takara ko ɗan takara ko ɗaukar nauyin ɗan takara fati ishu ne al'amari ne kaɗai da ya shafi cikin gidan jam'iyya kama mu al'amarin jihar kano sai muka ga abin ya zama daban an yi irin wannan hakunci a kaduna iban ko jiya jiya nan a cross rivers irin wannan hakunci muka ga kotunan ɗaukaka ƙara sun yi hakunci ma wanda muke kallonsa wani al'amari ne mu ake mana a jam'iyyar nnpp mutanen jihar kano wanda ya wuce shari'a magana ce kawai ta siyasa. Jama'a na barku lafiya sai wani mako